افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم shin wanda yake da hujja bayyananniya da dalili daga ubangijinsa yana bauta masa akan basira zai yi daidai da wanda shaidan ya kawata masa mummunan aikinsa kuma suka biye wa abin da soye-soyen zukatansu suka riya masu na bauta wa gumaka da aikata laifuffuka da ƙaryata manzanni